والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ابن رشد بسم الله الرحمن الرحيم ومن تخفق الجنون أيضا مهما سها من مسها توضعه sannan daga cikin abin da ke warware alwala akwai min takabudul junun bugun aljannu aljani ya buge mutum ya faɗi misali wato nau'in hauka aidan mama saha min masiha duk sanda ya wartsake daga shafanta yayi alwala duk sanda ya wartsake daga shafanta shafan aljannun ya sake alwala ashe aljannu na shafan mutum an gano wannan ko kuma aljannu suna shiga jikin ɗan adam su cutar da shi saboda haka in suka shiga jikin mutum suka buge shi sai ya wartsake to ya sake alwala kawai ya karya alwala saboda yana daga cikin asbab na karya alwala yana daga cikin sabubba na karya alwala saboda a lokacin da aljanu ya buge shi baya cikin hayyacinsa a nan wajen komai zai iya faruwa zai iya rihi zai iya fitar da mazi zai iya yin abin da zai karya mai alwala bai sani ba Yasa sa malikiya suka ce wato duk wani abu wanda ya zama sababi na karyewan alwala to idan ya faru ga mutum alwala ya karye kamar wannan bugun aljani kamar bacci mai nauyi in mutum ya yi bacci mai nauyi to baya cikin hayyacinsa mai na iya faruwa bai sani ba to kawai da zaran ya farka kawai ya sake alwala wannan shine mazhaban malikiya sabanin mazhaba na ainihin hannafiya su yan hannafiya suka ce idan mutum ya yi bacci ko don hauka ya samu mutum alwalar shi ne karye ba an gane sai idan an tabbatar da karyewan alwalar al-yaqin la yazulu bi shak. Yaƙini baya gushewa da shakka na tabbatar na yi alwala amma na yi bacci ina tunanin ya karye ko bai karye ko bai karye ba kawai in ji su na? yana ba ta wa mana kuma bacci ya ya lan ai to shi ne tunda bai sani ba bai ba kawai shi ne fahimtar tunda har bai san bai san cewa ya yi ba to bai yi ba to shi yasa kawai ka tsaya kan asali al'asalu baqa'u ma kana la ma kana asali komai a bashi yadda yake asali tunda asali ya san yayi alwala amma yayi bacci yana shakka alwalan yayi karye yayi rishi ko bai yi ba to bai yi ba shi ne fahimtar su annabiya daga dan kayi bacci ko awa nawa kawai kawai kai tashi kawai ka kabbara sallah sai aka maka na lokacin sallah yayi a kawo ma ruwa yace a a gyara su kana a gyara su yace a gyara su kuma zai iya yiwa wani yayi bacci a gaban mutane kuma ya ya yi abin da zai karya mai alwalan ma shi bai sani ba eh kwarai da gaske kaga su dai malikiya ne ga su hannabiya gashi amma abin da ya fi tabbata bacci idan ya yi nauyi kawai mutum sake alwala saboda wannan hadisin da ya zo da isnadi wanda yake hasan yana nan cikin bulugul maram al'ainu wika usai fa iza na matul ainani idan laka wika ido shine madaurin dubura idan idanuwa suka yi bacci to igiya ya kwance dama ido ne ya daure shi idan idanuwa suka yi bacci to wannan igiyan ya kwance a cikin wani lafazi faman nama fa dai wadda duk wanda ya yi bacci to ya sake alwala an gani hadisin wato bi majmu'i durqihi hasan hasan ligari hasanahu al-albani fi tamamil minna wa fil irwa Allahu a'lam kun gane wannan ku eh إذ كل عالم به يقول والخلف في مثاله منقول domin kowane malami ya kulu bihi kowane malami yana faɗin wannan ra'ayi ra'ayin kowane malami ne wannan cewa mai bugun aljan ya karya alwala kowane malami ba maliki wannan shine fahimtar sa wal khulfu fi kisali wal khulfu manqulun fi sabani an tiranto shi zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba in ya barka. to wanka me zai yi wankan jaraba da sauran kuma wasu daga cikin malikiya sun ce in ya bugu bugun aljan ya same shi in ya watsake to zai yi wanka tun da janaba zai iya samun shi bai sani ba to shi ne na'am na'am wa tis'atu thaniyatu muqaddama kulha wa kulli amaliha li ilmiha mu'allama wato guda tara na biyu din da suka gabata kulha haka rike su wa kun mu'allama ka zamanto abin karantarwa ga saninsa. ka zama abin karantarwa in ka santa an karantar da kai ga sanin su taran wabil wudu'i min ujahan al asar. sabani ya zo game da yin alwala daga shafan zakari shin idan mutum ya shafi zakari alwala ya karye ko bai karye ba sabani ya zo a cikin mazhaban malikiya ba ma waje ba Yawwa, amma ja a athar bil wudu imin wato hadisi ya zo mana ingantacce da cewa da zaran ka taba zakari ka sake alwala man masa fal yatawadda duk wanda ya shafi zakarinsa ya sake alwala shi suke nufi an gane wannan sai suka rinja da cewa da zaran mutum ya taba zakari ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba alwala ya kai to da wannan hadisin amma wasu daga cikin masu malikiya su sun nuna wato in mutum ya shafi zakari sai in ya ji daɗi in ba na manta ba wannan shine mazhaban mai risala yana magana wal qubla bil lazza sannan kuma menene zai ya kawo magana shafa saboda jin daɗi tumbanta saboda jin daɗi to duk abin da ya shafi shafa saboda zakari shi yana ganin cewa sai idan an ji daɗi kaza to shine kuma mazhaba na jumhur cewa in an taba zakari tabbas yana karya alwala amma da sharadin an yi mai an ji daɗi kenan da mutum zai taba shi yana dan jin kaikayi sai ya taba gaban shi ba komai an gane wannan ko wato ya taba gaban shi dan kaikayi ba dai dan sha'awa ba amma ya taba shi da sha'awa bai kare ba saboda hadisin nan sun hada tsakanin hadisai guda biyu sun inganta الرجل يمس ذكره ذكره في الصلاه عليه الوضوء wani ya tambayi annabi ya rasulullah mutum ne ya shafi zakarin shi a cikin sallah shi akwai alwala a kan shi annabi ce la inna ma huwa bada atu mink hmm. yace ko kadan bai karye ba ai tsokar jikinka ne ah, dan mutum ya taba yatsan shi sai karye alwala mutum ya taba hancin shi sai karye alwala alwala ya karye yace an ka taba zakarin kamar ka taba hancin ka ne ko kunnen ka ko yatsan ka to malamai suka yi jami'i cewa to idan mutum ya taba zakari ba kamar yadda yake taɓa yatsan shi ba ya karye mutum bai taɓa yatsa don sha'awa sai ya taba zakari saɓanin yadda yake taɓa yatsan shi ya taɓa don sha'awa ya karye an gani wannan jam'an bainar hadisai imalin nusus Aulamin, min ihmaliha ko imalihima wato a aiwatar da nasi gaba ɗaya kowanne ya yi aiki ya fi alkhairi da a ɗauki ɗaya a wurgar da ɗaya tunda duk hadisan manzo Allah ne zai inganta a idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi in zai yu a hada nusus din ai aiki da su to ba a tafiya zuwa ga wani amma Abu Hanifa shi kuma ɗaya hadisin ya dauka in ka taba zakari ko ka yi sha'awa ko baka yi ba tsokan jikinka ne ba magana da karye ba maza ba hannafiya ke su ko da mutum ya taba zakari da sha'awa bai karye ba an gane suka ce menene ya karya lolan sha'awa ne ya karya lolan in ka ce eh, to ya kuma mutu ya kalli mace da sha'awa ba mace na wucewa sai ya kalle ka sai ya sha'awarta sai ya ga gaban shi ya miƙe misali to yaya maganan karya lola in dai sha'awa ne to me yasa kallon mace bai karye ba an gane wannan ko aka so a wajen su dan mutum ya taba gaban shi ko ya goma mace ya ji daɗi ko ya sumbace ta duk wannan gabaki ɗaya bai karya alwala ba inda abu abi halifa amma abin da ya fi inganci shine wannan mazhaba din akwai masu mazhaban man masa zakarahu fal yatawadda istighbaban suka yi jami'i tsakanin hadisan tunda wancan hadisi ya ce dokar jikinka ne wannan kuma duk wanda ya taba gaban shi ya sake alwala in ya so ya fi kyau ya sake awa bai karye ba a gari wani kuma ya ce man masa zakarahu fal yatawadda ai fal filiya da a tawaddu din na shine ya wanke hannunsa tsafta tunda ya taba wajen da jinsa to ya wanke hannu dan tsafta li anna zakar mahallun najasa idan ka ce mutum ya wanke hannunsa tunda ya taba shi an gane wannan ko to wannan shine mazhaba na ibn qutayba al-bilawari kaga amma dai abu mazhaba ingantacce wanda malamai suka zaba shine ya sake in ya ji daɗi an gane yana ɗaya daga cikin fatawa na ainihin malikiya ɗaya fatawan shine wanda ya fi shahara shine ko da daɗi ko ba daɗi ka zaci a gani na'am bi badinil kaffi aw al asabi'i kama ata an sahibin wa tabi'i yawa wato in mutum ya taba zakari da cikin tafinsa cikin tafi nan ko da cikin yatsu nan wajen ya taba kama ata kamar yadda ya zo daga sahabbai da tabi'ai da yana yi za ki ya san maye da bacci da duk wa'anda wa'annan da mafarki yana za ki ya san su da maye eh, kai ji za ki ya san su ɗaya ne su ma duk asbab ne yayi in yayi maye ba lalle bane ya ce yayi ya amalan shi ya kai na'am a bada cikin riga in akwai wani shamaki tsakanin hannun da shi gaban shi da ne bai karye ba ba abin nan dan mutum ya sa kaman wando ko da wando mai shara-shara ne sai taba ta wata wandan bai tura hannu ciki ya taba kai tsaye ba bai karye ba Kuma sai bashi? a'a wai asali mutum na da alwala to idan mutum idan mutum yayi ya kan yi rigi kuma wani lokaci ba zai yi ba ba lalle bane idan mutum yayi bacci yi rigi mutum zai iya bacci bai wani lokaci kuma ya yayi bacci yi. tunda dai babu tabbas amma kana da tabbacin alwala amma karye wanda baka sani ba to kawai ka bar shi yana nan alwala an gani yawwa na'am ibnu ashir eh. bismillahir rahmanir rahim ajizun karahatun wa jahalun mamat wa samamun wa bakamun aman sumat ajizun gajiyawa wato yana magana abin da yake mustahil abin da ya kori ga Allah akalan daga cikin abin da ya kori ga Allah a hankalci akwai gajiyawa Allah ba gajiyayye bane Allah yana da kudura inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abin da ya gagare shi an gane babu abin da ya gagari Allah la zuhu shay'un fil ardi wala fis sama Allah ta'ala babu abin da ya gagare shi a sammai ko kasai sak Allah gajiyawa ya kori ga Allah karahatu tilastawa ya kori ga Allah a ce wai an tilasta mai an gane ku wato Allah yana da irada babu abin da abin da ya aikata ya aikata ne da ganin damansa fa'alun lima yuri idan Allah ya yi ruwan sama babu wanda ya tilasta mai ya ruwa shi ganin damar shi ne ya ruwa in Allah ya kawo fari babu wanda ya tilasta ma Allah wajen yin fari shi ya ga dama ka san wani lokaci baka so yin abu ba wani na gaban ka zai baka umarni cewa dole sai kai ko daga shugaban kasa wani lokaci duk da wannan karfin ikonsa akwai mutanen da lallai yana jin maganar su ba za su gaya mai wani magana kuma sai yayi ku fahimci wannan to Allah ta'ala ya so yin abu babu wanda zai hana shi in kaga abu ya faru kawai ya faru ne da irada na Allah kuma da wata hikima tashi wacce ya gani misali an gano wannan ko yawwa kada kai tsammani Allah sarki an tilasta samu Allah abinda Allah bai so yayi ba shine yayi to babu wani abu wanda ake tilasta samu Allah akan shi nan wajahalun sannan Allah ta'ala wato jahilci ya kori gare shi a ce wani abu ya faru Allah bai sani ba inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masanin komai ne misali an gano wannan ko to ka babu wani abu wanda Allah bai sani ba in wani abu na faruwa a duniya na gargace to ai kila irin abubuwan da kafirin suke sai na makirci kila Allah bai sani ba ne kisa suke samun nasara Allah ya san duk abin da America take yi abin da Ingila suke yi abin da Russia suke duk abin da suke yi, musulunci Allah ya sani Allah ya basu ne saboda wata hikima tashi sai su daɗe suna makirci amma rana ɗaya sai Allah ya musu kwaf ɗaya an gano wannan kuma akwai hikima in ya zama to mai gaskiya shi ya fi ƙarfi to ba za a taɓa gane cewa mutane sun amshi da awon ko ba su amsa ba in ya zama to mu musulmi mu muka fi ƙarfi a duniya to mutane da yawa za su shiga musulunci a munafunce an gano wannan amma irin yadda ake tukan musulunci yanzu a ce addinin musulunci ya zo da takobi ne ba ya zo da ainihin gamsarwa ba ne to sai ya to mu ne super powers a duniya wallahi mutane da yawa za su musulunta ba don sun yarda da musuluncin ba domin a basu su sarara kun gane sai su ringa yawa musulunci mai zagon ƙasa to Allah zai ya nuna wa mutane musulunci ana shiga shi ne da gamsuwa da hujjoji sai Allah ya ba kafiran ƙarfin makamai ƙarfin tattalin arziki ƙarfin koma menene mu musulmi muna kasan amma kuma kasashen suna nan an suna musulunta kuma an fahimci wannan ayi ga mu nan talakawa ga mu nan siriyar ba mu da ilimin kaza ba mu da kaza amma kuma musulunci na ta kutsawa cikin kasashen su to me yake nuna wa yana nuna shi musulunci da gamsuwa ake shigan shi ba wai ana sa takobi ba ne a kashe mutum a ce dole sai ka musulunta kamar yadda suke yada farfaganda a da yanzu mutumin Amerika yanzu wannan maganan ba zai ƙara ba zai faɗe shi ba inda yanzu wane ne ya sa wa amerikawa makami da ake samun mutane karanci dubu ishirin a shekara sun shiga musulunci eh akwai wani program da suke da musulunci a amurka a da sun daina yin shi saboda za a ga ana ta magana a shekara musulmi dubu ishirin mutane dubu ishirin sun musulunta mutane kaza sun musulunta a ita magana sai Amerika suna ganin to ai kamar ana wa musulunci propaganda ne Ya ka dakatar da program din an gane wannan ko ba shi kaga wannan Allah duk abin da yana faruwa a duniya ba Allah yana sane irin abubuwan da ake wa musulmi Allah na kyalewa Allah yana sane akwai hikimar da yasa yake yin haka karanci daga cikin hikiman Allah ya kankare ma zunubi in Allah ya jarabe ka da musiba kai hakuri Allah zai kankare ma zunubi kun gane ku na'am da kuma mutuwa wato Allah baya mutuwa Allah rayayye ne an gane wata wakal alal hayyin lazi la ya mutu ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa Allah rayayye ne wanda baya mutuwa har abada sannan kuma ya kori ga Allah kurmta a ce Allah kurma ne in kurma ne kenan akwai abubuwa da yawa wanda Allah ba zai ji ba ko kuma bebantaka Allah ya fi karfin a ce shi bebe ne shi kuma ya kori ga Allah makanta sannan shiru kaga duk irin wayannan maganganun ba su da amfani kawai Allah ta'ala yana da sifofi na kamala amma Allah ta'ala ya kori ga Allah makanta ya kori ga Allah sai ka manta da wani abu baka faɗa ba daga shi abubuwan sai kori ga Allah duk wani naƙasu ya kori ga Allah duk wani kamala ya tabbata ga Allah ba shi kenan ka huta ba kamar su asha'ira akwai su da tafsilat su salafiya suna da wata ka'ida wanda sun ciro su daga ayan qur'ani al-ijmalu fil nafi wa tafsil fil isbat galiban al-ijmalu fil nafi wa tafsil fil isbat galiban karkashin ayan nan laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir wajen abin da ya shafi aibi Allah dukulawa ya kawai kore duk wani aibi Allah ba shi da shi Allah ba wani abu misalin Allah amma wajen tabbatar da sifofi na kamala ba tafsir wa huwa samiul basir da hu maqalib samawati wal ard da rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim a gani huwa allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim ah, huwa allahu allazi la ilaha illa hu al-malikul qudus salam haka tafsilat a wajen tabbatar da sunayen Allah da sifofinsa tafsir yake a wajen korewa yana dunkulawa ne galiban wasu abubuwa yan kaɗan ne kawai Allah ya kore wa kanshi la ta akuzu sinatu wala lanau, ya kore wa kanshi gani da bacci wa ma masana min lugu ya kore wa kanshi gajiya a ce Allah ya gaji zai huta kamar yadda su yahudawa suke cewa Allah ya halicci duniya cikin kwana shidda a cikin kwana na bakwai sai ya huta ina na cikin bible har gobe God created man in six days. In the seventh day, he rested. In the seventh day, he rested. Allah ya halicci duniya cikin kwana shida a cikin kwana na bakwai sai ya huta ya gaji sai Allah ya ce musu wa ma masana min lugu wa qad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma masana min lugu hakika mun halicci sammai da kasance cikin kwana shida gajiyawa bai shafe mu ba ba wani gajiyawa mun ka san hikima kun fahimci wannan kaga irin wannan Allah ya kore maka shi zalunci wala yazlimu rabbuka ahada to irin wani abubuwan aka ce ka faɗa abubuwa guda hamsin da Allah ya kore maka shi faɗe su za ka yi kawo amma ka ce ka faɗi abubuwan da ya tabbatar maka shi guda ɗari ba wa wannan shine ka'ida na alqur'ani wajen asma'u wa sifat al-ijmalu fi nafi wa at-tafsil fi isbat galiban amma wajen a sha'ira ba, al’ijmal al-ijmal fil isbat wa Tafsir fil nafi galiban kishiyar na salafiya su sun tabbatar da sifofi bakwai ne kawai sunaye bakwai da sifofin zana Allah amma na korewa fa sun kore abubuwa sun dubu Allah ba hayaki bane shi ba wuta bane shi ba iska bane shi ba rana bane shi ba wata bane shi ba sauraro. ne amfani wannan menene amfanin shi wai shi ba hayaki ne kuma ya amfani kawo wannan magana ma kamar akwai rena Allah ma akwai akwai rashin sanin darajar shi ma kace wai Allah ba hayaki bane shi ba hayaki bane shi ba maciji bane shi ba ba rana bane ba wata bane shi ba ba bebe bane ba makaho bane ba ba kuturu akwai magana malami ba za ce kwata kwata kamar yi shi ba mutane an gane wannan ko saboda haka na'am yajuzu fi haqqi fi ilal mumkinat yawa na da kuma nan wajen da inda yace wa samamun da da kurmuta da bibantaka aman da makanta wai Allah ya fi karfin a ce makawo duk wannan bai dace ba dama Allah yana da sifa na kamala an gane su ma shiru. su a wajen su Allah ba zai yi a ce a sifa da shiru ba Allah ma zala mutakalliman ila ila al-abad bai kushe ba cikin magana yake kawai to amma su fahimta na ahlus sunna salafiyun Allah ya takallamu idza sha'a wa mata sha'a wa kaifa sha'a Allah yana magana in ya so yayi magana kuma duk sanda ya so yayi magana kuma yanda yanayin yanda ya so yayi magana zai duk sanda ya so yayi magana zai in bai so yayi magana ba zai bar magana Amma su sun ce lam yazal mutakalliman kun gano wannan ai kun ga wannan duka yana daga cikin bambanci tsakanin salafiyun da ash'ariyun a wajen aƙida to kuma mai ibn ashir ba ash'ari ne dama ya riga ya faɗa muqaddima yana bin dariqa na junay dan dariqa ne junaydiya sannan kuma a wajen mazhaba ba maliki ne shi a wajen kuma suluk a wajen kai wajen aƙida ash'ari shi ba ash'ari wajen aqida wajen ba mazhaba ba maliki wajen sulu wajen tarbiya su finish junaidi hmm nam tarbiyya sufi ne shi junaibi نعم يجوز في حقه فعل الممكنات بأثرها وترك وتركها في wa tarkuha yana halatta ga haƙƙin Allah wato aikata halittu bi asari ha gaba ɗayan su an gani yana halatta ga aikin Allah ya aikata halittu gaba ɗayan su wa tarkuha da barin su fil adama cikin rashi wato aikata halittu da barin halittu cikin rashi duk yana halitta ga Allah in Allah ya ga dama zai halicci halitta ya ga ba zai halitta ba halitta ganin daman Allah ne sannan barin halitta ganin daman sa ne Allah fa'alu lima yuri wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana al khiyara ubangijinka yana halittan abin da yaso kuma yana zaben abin da yaso mutane ba su da zabi shi Allah shi ke zaɓar abin da ya so in Allah ya ga daman halitta zai halitta in bai gana babu bai tilasta mai halicci wani abu Kuna da wannan ko saboda haka halitta sifa ce fi'iliya yana yi san da ya ga dama yana bari san da ya ga dama an gane wannan khilafan lil falasafa sabanin philosophers ashabul illa wa kuma wa ashabul dabi'a mazhaban philosophers guda biyu ne ashabul illa da ashabul dabi'a ashabul illa sune masu cewa wujudul layi ta'ala illatun fi wujudul makhluqin wujudul layi ta'ala illatun fi wujudul makhluqin samuwar Allah shine dalili na samuwar halitta samuwar Allah shine me dalili na samuwar halitta wannan magana mai ake nufi da shi jama'a yana da illa eh samu Allah shi ne dalilin samu halitta ne ya biya illa nai Allah ta aune ne shi Allah shi ma samu shi eh in har ya samu sai an samu yawa shi zama yake raddi nan yana raddi da ne shi ba A kan cewa ƙarya ne ba haka bane su samu Allah samu halitta dole babu yadda za a ce akwai Allah ba halitta shi da bin kenan ba a taɓa samun lokacin da babu halitta ba halitta ba ta da farko yadda Allah ba shi da ni ne ma'ana shi ne su masu mazhaban idamul alam idamul alam duk duniya tintini duniya tana nan mazhaba ne na wasu filosofan idamul alam wujudullahi ta'ala illatun fi wujudun makulukin. samuwan Allah shi ne dalili na samuwan halitta ba a taba samun lokacin da babu halitta ba da in akwai Allah sai an samu halitta an gano wani ko a nan wajen me suke nufi dole ne Allah ya halicci halitta dole ne wa iya billah bai isa ya ce ba zai yi halitta ba wa bi hazar iji ba abin yabo ba ne don Allah ya halicce mu ce wai ya Allah mun gode da ka halicce mu dole ne ya halice mu an gane kamar yanzu kashi ya ce ya gode da mutum ya yi shi mutum ya je bayan gida sai kashi ya ce kai na gode da wannan ya fito da ni kashi zai zai rika ya san dole ne ka matsu ka yi kai bayan gida sai ka matsu dole to haka Allah dole wanda ne Allah ya halitta yadda dole ne dan adam ya je bayi ya zaga misali wannan maza ba kafirci ne kai tsaye an gane duk wanda ya yarda da shi to gaskiya ya san shi kashi ya san akida ce ta da an taba yin lokacin da babu dan adam sai da Allah ya ce ni ja'ilun fil ardi khalifa sannan sai da Allah ya yi magana da mala'iku lokacin ma akwai mala'iku babu ba mutane an taɓa yin lokacin da babu duniya gaba ɗayanta an gane hal ata alal insani inu bin da lam yakun shay'an mazkura shin ba taɓa yin lokaci a cikin zamani ba wanda ɗan adam bai kasance wani abu wanda ake ambato ba ba taɓa yi ba an taɓa yi an gane wannan ko da haka wannan mazhaba kafirci ne da kuma ashabu dabi'a su kuma ashabu dabi'a su kuma suna su shine wato a wato halittar Allah dabi'an Allah ne ya halitta a gane Allah dabi'an shi ne kamar da dabi'an ka ne ka ci abinci dabi'an ka ne ka yi bacci dabi'a ne a matsayin ka dan adam dabi'a ne ɗabi'a mutum ne ya bayan gida shi ma Allah ɗabi'an shi ne ya halitta yaya eh ɗabi'a ne abinda yake ɗabi'a an baka za ka cutu kaga wayannan masu fa hadari ko in Allah bai halitta ba zai iya cutuwa shi tunda turawa suna kiran bayan gida da fitsari call of nature i answer the call of nature in ka ce wa mutum ina ka je ya je bayi sai ce ma he answer the call of nature ya amsa kira na ɗabi'a wato ya je ya je bayan gida ɗabi'a ne dama sai ya amsa kiran ya je bayan gida abin Allah ya dan wato ɗabi'a shi dama kamar tsarin halitta shi dama sai ya yi bayan gida tsarin halittar shi sai ya yi fitsari to shi yasa sai je yi fitsari sai ce an sa the call of nature an gane wannan ba shi ke shi ma Allah kamar halitta ya yi an sa the call of nature ba wai wani birgewa ba ne har mu ce mun gode masa har hasbillah mu ce mun gode mai da ya halitta to kawai ba wani magana addu'a ya Allah mun gode da ka halitta mun gode ba wani magana da ma dole ne yayi bai wani lokaci ma bai san lokacin da halitta zai yi halittar ba kamar yadda wani lokaci in matsuwa ya matsu sai mutum ya zawo ba ko ga wannan ba ƙananan kafirai ba ne wa'in nan sun saba ma abin da ƙur'ani ya zo da shi sun saba ma hadisi sun saba ma fahimta mai kyau na addini an gane to mu wayannan masu wayannan ba zai ne islamiyun suna sallah an gane irin su bi irin su ibn sina su ne suke da irin wayannan ake jin irin wanda ba ka ji ana cewa sai a ce maka ai musulmi su suka musulmi su suka fara yin kimiyya sai a kawo ma irin fara bi ibn sina a kawo ma su ibn khaldun to waɗannan ka ji aƙidunsu kare ba zai ci ba an gano wani ayi. ba su da aƙida mai kyau a musulunci amma kuma su kuke alfahari da su ce ai su ne ainihin islamic science wato muslim scientist za muna cewa ai musulunci ne fara zuwa daga ibn sina ga suwaye ga suwaye to philosophers ne masu aƙidu wanda suka karo da addinin gaskiya an gano wannan kada wani ya saki jiki ya zo ya zo ya ce ya ɗauka cewa gaba ɗaya abin da suke kai kaza ne yawwa wujuduhu lahu dalilun qadi hajatu kulli mumudith lisani wato samuwan Allah yana da dalili yanke na ce ma me dalili cewa akwai Allah su a wajen asha'ira suna da ka'ida da suka kafa wanda suke suke yaban philosophers philosophers sun zo garuruwan musulunci suna kawo wa musulmi shubuhat na babu Allah in an ce akwai Allah ina yake to a nuna mana shi ai ba a ganin shi to a sha'ira musamman mutazila sun yi zamani da philosophers masu inkarin samuwa Allah to su a mutazila sun yaƙe su da kyau mutazila suka zara ta kubba na ainihin raddi da ƙwaƙwalwa suka yi musu raddi haka nan daga bayan su bayan a sha'ira kuma su suka karya mutazila sai su suka tsaya matsayin mutazila wajen raddi ga su philosophers da kwakwalwa to daga cikin raddin da suke yi cewa samuwan Allah yana da dalili ƙaɗi akalan shine buƙatuwan kowane halitta zuwa ga mai yin shi wannan ƙa'ida ce hajatu kullu muhdithin lisani hajatu kullu muhdithin lisani duk wani halitta yana buƙatar wanda ya yi shi wannan hulan yaya yana buƙatar wanda ya saka hulan an gane wannan ko wa'annan glove din yana buƙatar wanda ya da abin da gani sai ka ce wai made in waye ba za ka taɓa cewa shi ya yi kanshi ba duk abin da gani dan adam ya riga ya gamsu da wannan a hankalce cewa duk wani abu yana buƙatar wanda ya yi shi to ya zama mota na bukatar wanda ya shi jirgin sama na bukatar wanda ya shi to yaya za a yi a ce duniyar nan kuma bai bukatar wanda ya shi da wannan shine suka samu galaba akan philosophers akalin an gane ba su kadai ba malaman musulunci su ma sun yaƙa malaman sunna sun yaƙi philosophers sosai a zamaninsu na batan gane abu hanifa ya yaƙi da philosophers masu cewa babu Allah an taɓa yin lokacin da suka zo na ganin imamu tahawi ne ya kawo abin nan ibn abdul iz ya kawo kaman wannan fadan da abu hanifa abu hanifa yayi da philosophers sun zo suna cewa babu Allah suna tabbatar da mutane sai suka ji labari akwai wani babban malami na musulunci in ba na manta ba abu hanifa da kai min ziyara ta ce suna so ya ce akwai Allah ya eh, yi to a sa lokaci za su zauna aka sa lokaci mutane suka taru za a tattauna tsakanin wayannan philosophers da abu hanifa filosofa din suna da suna da suna da ainihin confidence suna ganin za su samu suna da hujjoji suka bugo sammako suka cika wajen mutane suka zo da yawa abu hanifa kuma bai zo da wuri ba ya ji tsoro ina yake ba ya ce akwai allah bai zai kare kai an cika an cika ana ganin malamin musulunci bai zo ba can sai ga malamin musulunci ya zo yana zuwa idan allah ku yi hakuri kun ga na zo na lantarki ta ce to na zo zan taho nan wajen sai rafi akwai rafi wanda yake tsakanina da ku wannan rafin sai naga ya cika da ruwa ya cika da ruwa bayan zayin tsallake ruwan da ya cika da ruwa an yi ruwa ko bayan zayin tsallake su shine sai ina jira na rasa yadda zan yi zo nan wajen ina tsaye kawai sai naga bishiya ya tumbuke da kanshi da bishiya ya tumbuke sai bishiyar nan da ya faɗi sai ya fafa kan shi sai ya kwalce kada kwalce kwalce ya fafe kan shi sai ga sai kuma daga wannan abin ya suna abin nan ba a samu nan ko eh, wannan wannan abin wannan wannan muciyar me a sunan shi fulafulai ko to wannan abin da ake da suka jirgin ruwa ke kawai sanaga shi ma bishiyan ya zo kawai ya sai kawai ya yi kan shi to shi ne kawai da ya kashi kawai sai ya ɗauke ni sai ya sa ni a ciki shi na hukana ya lati ku yi haƙuri na Allah ta ce wannan hauka ne ta ce wani hankali ne zai yarda cewa bishiya ya tuɓe jikan shi har ya jirgin ruwa har ya kaza ya kaza har ya ɗauke ka wannan kare na hankulan mutane ne ce to jama'a watsi ce to jama'a kenan jirgin ruwa da duniya wanne ne ya fi tsaruwa aka ce duniya to ya zama jirgin ruwa ba zai yi ya yi kan shi ba sai kuma mutum da kuma duniya ne zai yi a ce kawai haka kawai yanzu ya taro yi watsi an gama an gama tattaunawa shikenan ba kowa da kowa sai gamsu da cewa lalle bai taɓa yiwa a samu wani abace ba wanda ya yi shi an gani an kaga hankali ya yarda da wannan da gangan ne karya yake yi kamar hankalin communism ɗan mutanen china da mutanen russia da mutanen korea da mutanen japan masu wannan tunanin suna da tunanin duniyan nan gaba ɗaya haka ya zo kawai naturally amma daga gangan suke faɗa ƙarya suke yi a cikin fi a cikin ransu sun sa akwai wanda ya halice duniya ana kiran wannan mukabara fil akal eh Allah shi kiyaye law hadathat bi nafsiha al akwanu lashtama at tasawi war rujhan da a ce duniya ta faru da kanta da a ce duniya da kanta ta faru da ainihin daidaituwa ya haɗu da kuma rinjaye da daidaituwa da rinjaye sun haɗu me yake nufi da wannan wato da a ce duniya da kanta ta zo to da ainihin daidaituwa da rinjaye da can babu duniya komai yana normal an gane sai kuma ka samu duniya to da abin da yake misali yanzu wannan ke a ce a ce da wannan ci da lissafin nan sun yi kankankan wajen tsawo sun tsaya waje daya sai aka ga an yi haka sai wani ya ce kawai haka nan ne kawai abin ya yi haka zai yi da a ce suna da kankankan da kuma rinjaye za su zama daidai dole ne in kaga in kaga kankankan ya zo wannan ya zo ya rinjaye kan wani akwai abin da ya rinjaye da shi in ka ce babu to kana duk nufin kenan da haka da haka da ɗaya ne ina fatan gano wannan to da wannan ba zai yiwu a ce halitta ya faru da kanshi ba in haka ne kuwa da rashi da samuwa da dai ne kenan ya aka yi abin da babu shi ya zo ya samu kuma zama kankan kan daya? da mutum ya kware da gaske wa za mu halin wa hudusul alami ai wannan ba za ɗaya ba sura ɗaya ne shi kadai ne bayanin da kasan al'amarin nasu wa za mu halun wato wannan ya saba mu hankali a ce wai abu ya faru da kanshi wa hudusul alami faruwan duniya yana daga cikin wato faruwan nan na arad tare da lizimta in aharad yana faru wato alamun gane cewa duniya fararre ne shi ne faruwan arad da kuma lizimtuwan shi aharad shine caccanzawa abubuwa ga dan adam da can yana cikin farin ciki za ga ya koma bakin ciki kaga tun daga abu na canzawa daga wannan hali zuwa wannan hali to ya nuna wani abin halitta ne su a wajen su a sha'ira su ke nufi in kaga a arab ya faru kaga mutum yana yin bayan gida da yana yin bayan gida wannan bayan gidan arabul bashariya ne kuma abin ya lizimce shi bai rubuwa da shi to wannan alama ne cewa duniya fararre ne wani lokaci kaga an yi sanyi wani lokaci a yi zafi abubuwa na cancanzawa kuma abin ya lizinta kullum haka abin yake to wannan ya nuna duniya fararriya ce duk abin da kaga yana yana zuwa kuma ya canza a same shi ya canza to alama ne cewa abin ba tabbatacce bane fararre ne shi babu salim wa alaikum salam girkawa zama akwai filosofa akwai filosofa na india hindu akwai filosofa na girkawa akwai kasashe da yawa masu filosofa amma girkawa su ne asalin wanda suka shahara da filosofi akwai india akwai garuruwa da dama da suke da shi sai musulmi ka koyi filosofi don su yaƙi wasu musulmi sun shiga cikin filosofi don su yaƙi ainihin filosofa da suke faɗa da musulunci su ma sai suka narki Eh. inda zarfila aitu ai philosophy mustadila sun shiga cikin philosophers ne saboda yaƙi philosophers ne philosophers suna kawo shubuha ga musulunci sai suka ce to bari su shiga su gano sirrin su sai su yi amfani da wannan makamin su su da shi to shi ne suka shiga sai su ma suka zama to philosophers sun su kaji abin da ya faru an gani su sun dan fi sun sun su philosophy ta zira sun fada cikin bidiyoyi saboda suna cikin sun dauki aqidar philosophy an gane ko amma sun zama sun bada gudunmawa kuma wajen raddi ga su philosophers sun kuma sun yi raddin bid'a da bid'a an ce ba a raddin bid'a da bid'a fala turaddu bid'a bil bid'a wala mi wala yuqabilu wala yuqabilu tafrid bil qulub abin da suka yi kenan su muje eh bismillahir rahmanir wa hina yarqal minbar al qadibu kaza tulu ash-shams wal ah, da kuma lokacin da mai hudba ya hau kan mai mumbari lokacin da mai hudba ya hau kan mumbari shi ma an karhanta yin nafila inda malik da zarar mai hudu ba ya kan mumbari zai fara hudu ba to kai na nafila inda malik khilafan lishafi shafi yace da wani hujja bayan ga hadisai ingantattu annabi ya ce liman ya fara ina hudu ba za ka iya yin nafil ne na'am ishamsi haka nan bullowar rana wal guru da faduwar rana ba a nafila a ba da dulu ishams ko a qabla dulu ishams ko qabla min lokacin da rana ke bullowa da lokacin da rana ke faduwa sai ya faɗin lokacin da rana ke kulluwa sai ya bullo din wa karihu ba'da salatul fajr kazaka ba'da jum'ati wa asri malamai sun kyamata malikawa bayan sallar asuba ba a yin nafila bayan sallar asuba kazaka ba'da jum'ati haka nan ba a nafila bayan sallar juma'a da bayan la'asar amma da sun ce ana yin nafila amma a gida ko akwai hadisai sun tabbata mutum na iya nafila bayan sallar juma'a a gida kada yi a masallacin hatta tu sallin magribu aw tadlu shamsun wa hatta ida rumhin turqaw eh ba a nafila wato kafin magariba sai rana ya faɗi bayan la'asar ba a nafila sai rana ya faɗi an gane ku idan rana ya faɗi kuma an yi sallar magariba a malikiya ba a yi nafila kafin magariba ba wannan hadisin sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib man sha babu shi a mazhabin malikiya su ba a yi su sai an yi sallar magariba zaka yi nafila amma kafin magariba kafin sallar magariba ba a nakila. ko da rana ya faɗi an gano wannan shine ko kuma har sai an yi sallah ko har sai rana ya bullo ba an ce ba a nafila kafin kullo lokacin da rana ya bullo kai ba sai ya bullo in ya riga ya bullo shi kenan wata da rush turfo wata turfo har sai ranar ya daga ya miƙe sambal yadda ka san gwargwadon kaurin mashi sai ranar ya tsaya tsakiya ya miƙe sambal ya bullo a lokacin shi ne wahi na yin alkhatibul mimbara da lokacin da mai hudu ba ke hawa kan mumbari ka za tsilo ishin haka nan bullowar rana da faduwar rana karihu ba da salatin fajiri haka nan malamai sun kyamu a kyamace nafila bayan sallar asuba za ka ba da juma'a haka nan bayan juma'a wa asr da la'asar hatta sallar maghrib har sai ayi sallar magariba sallar na'am aw tatul ushur sai rana ya bullo gwargwadon kaurin mashi hatta eh, eh, sai rana ya dago gwargwadon kaurin mashi Thank you.

eh amma me ka tambaye su hujjar zuwa me a hujjar su in suna da hujja shi kenan ba su da hujja zai kasu shi shi a hujjar za ka tambaye su na ya abu zai bismillahir rahmanir rahim wa fil mudihati khamsatun min al-ilm a cikin mudiha khamsatun min al-ilm akwai raƙuma biyar mudiha ana ba da raƙuma biyar ne eh, me mudiha eh wato ne shi wanda ya bayyanar da kashi an ji wa mutum ciwo har ana ganin kashi kamar duk ciwon da aka ji wa mutum sai ga kashi ana gani to wannan ya zama ha za a ba mutum ma biyar an cire fatan kashi ana ganin kashin shi raƙumi biyar wafi sinni hamsun a cikin haƙori idan aka tumbuke wa mutum haƙori ɗaya raƙumi biyar ne wafi kulle isba'in ashirin amma idan mutum ya zama to faɗa kuke yi da shi sai ya kama hannunka ya ciza ya kama hannu sai ka turge hannun sai haƙorin ya tumbuke ba abin da za ka biya amma haka nan kawai kan naushe shi haƙori ya fita to nan shi ma raƙumi biyar ne haƙora biyar in ya cire raƙumi nawa kenan ya cire ma haƙora goma kayi kuɗi ya zama wuri amma ya ba zai siya ƙorar roba ba yadda ɗan Najeriya ke son kuɗi wallahi wani zai yarda a cikin kuke mai haƙora biyar a haƙora goma ya samu ko da zai zama wawulo Allah ya sauwaki kulle ashiru eh babu wanda suka ɗauki kuɗi shine mutunci kamar nan Najeriya shi ɗan Najeriya ta kowane hanya ya samu kuɗi ko ta hanyar haram da saboda ya samu mutunci a wajen al'umma an gane to shi yasa ake shan wuya a Najeriya shi dan Najeriya kishin Najeriya ba sa kanshi. shi kishin kanshi shi dan Najeriya ba yau ɗan Najeriya kashi casa'in kowa kanshi yake so ko da ƙasar za ta rushe shi ne biya kaman kaman an yi allura ne a cikin ɗan Najeriya kowa yana tunanin yaya za a yi wani yake ban labarin wai yaƙi ake aka jefa wasu sojoji ba su san yaƙi ya ƙare saboda su dinga samun kuɗi ya kake ganin wannan yaƙi ne kuma su dinnan manyan suna tura ƙanana ana kashewa wai suna kiran wai abin wai suna kiran shi wai ko akwai abin da suke kiran shi wai na kuɗi samun kuɗi suna mai yan ɗaya eh, sun mai da shi MTN eh, ATM yau wai kamar ATM ne kamar Maiduguri da da zamfara ya zama ATM ATM card kawai su za su samu kuɗin security da ake bayarwa ana narkar da kuɗi kan security to bari kar a ringa yakin ana dan sassauci Kar a ba da ƙarfi kan yakin domin in yakin ya kare an daina samun wannan security kuɗin to kai mutum mai hankali mai imani a tsakanin da kanka da Allah a yi ta kashe rayukan ɗan adam saboda aljuhunka ya kake gani in ba ɗan Najeriya wa yake irin wannan tunanin yakin da za a iya yi cikin sati ɗaya sai a shekara goma ana yi a ce an kori sojoji a guje sun arsa a nakari kuma kawai da gangan kwamandan sai ke ba da bindigogi sai a duba bindigogin magiyan wani iri ne to sai a ɗauki ɗan ƙarami sai a ba a ce kuma dole ta kunji da je kuma ta a kashe su a can wajen a ƙara turo wani a ƙara cewa to yanzu ya za a yi mitin security sai a ƙara ba da wasu biliyoyin kuɗi ko farin ciki yake da rayukan mutane su tafi a banza sai dan Najeriya ko dan Najeriya ne likita zai karɓi kuɗi jama'a dan Najeriya zai karɓi kuɗi a wajen wani yana da HIV a je a yi test din shi a ce he's free dan ya auri wata yarinya likita ba wallahi likita ya zo a yi test din ce wani bai da HIV saboda ana so a bashi wata yarinya ana zarge shi yana da kaza aka je aka yi test sai su haɗa baki da likita ya bashi wasu kuɗi shi a Najeriya ne ake yi abubuwan da suke a duniya gaba ɗaya mutane ba sa wasa da su ba a wasa da harkar tsaro a Najeriya ana yi ba a wasa da harkar likitanci rayuwar dan adam duk abin da shafi rayuwar dan adam ana ba shi muhimmanci to a Najeriya ba haka bane kana iya zuwa wallahi ayi test mutumin da ka zo test ne ake so ayi a gane ciwon ka wallahi yazo sai sai kwanta ya bacci ya tashi zai rubuta ce lafiyar ka lau ko ce ya ya kai gari ko sai kana da malaria da typhoid ko baka da shi ko zai dauki alkalami ne ya rubuta shikenan ina fatan gane to irin wannan shine matsala mai girman gaske wanda Allah ya kamata ce yan Najeriya Allah ya sanya mana kishi in ba ka duk wannan fitina ba za su tsare ba wasu fitina da gangan mu muke wasu saboda muna so mu samu kuɗi wa fi kulli isba'in ashrun a cikin kowane yatsa akwai goma kowane yatsa mutum zai bada raƙuma goma kowane yatsa za a bada in ka cire mutum yatsa ɗaya raƙumi goma yatsu guda goma ka cire mutum raƙumi ɗari kamar ka kashe shi ne wani kwanan nan kenan da aka tafi da ya gaba ya eh. shi guda biyu aka wai eh. ya zuna da sala sala guda uku mm. wannan ɗan gaban a cikin guda ɗaya aka aka dan yanke dan wannan karamin za a bada raƙuma uku da sulusi a gane three one over three raƙuma za a baka raƙumi uku kuma guda ɗaya a yanka shi uku a ƙara baka a baka dan ɗaya shi uku na naman an fahimci wannan ayi وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل. إيه كذا أما إن كذا 3 1 over 3 times 3 zai بقى كام ده؟ Eh, zai ba da approximately 9.999 abu a ya gama cika abin nan ba a cikin kowane yatsa kowane gaba na kowane wannan gaba na yatsa kowane anmula daga cikin wannan ibham akwai raƙuma biyar in babban yatsa ne shi wannan kowanne raƙuma biyar ne suna guda biyu ne shi na shi na ka cire nan biyar aka cire nan biyar eh shi ba guda uku yake da shi ba wafil munakila a cikin munakila akwai raƙuma goma munakila shi ne a jiwa mutum ciwo amma wato nama ya dago amma wato nama ya dago kashi ka ya dago an gane an jiwa mutum ciwo sai kashin ya dago to wannan shine ake kira munakila ana bada ushurin wani wanis ushurin ana bada ushur da kuma a ah, za a ba da sha biyar ke ragu za a ba da asharun wa nufi ushirin za a ba da goma da kuma nufi ushir idan kashi ya dago sai a ba mutum guda rakumi sha biyar hatu ma audaha al'azu to zai bayani mai mudiha mudiha shine ne abinda ya bayyana da kashi Abinda ya bayyana da kashin mutum wato ciwo aka ce wa mutum sai ana ganin kashi kawai shi ke ya zama zai na kuma biyar wal munaqila ma dana farashu shi munaqila shine abinda shimfidanta ya daga da kashi shimfidan kashi din ya daga walam yasil ila tibaq amma bai kai kwakwalwa ba in akai ne wato shimfidan abin nan kashi din ya daga amma ba a ganin kwakwalwa wa ma wasala ilayhi fahiyal ma'muma idan shimfidan ya daga kuma ana ganin kwakwalwan to shine mamuma to mutum zai bada sulusun diya zai bada wano over three na diya rakuma talatin da uku da kuma sulusi ko rakuma talatin da uku da wano over three wa kazalika ja'ifa eh, haka nan su mutsaya na kuɗi wa kazalika ja'ifa muga wannan muga kazalika inda za ku wannan dokokin da mutane da Allah za a da kiyaye rayuka su yanzu a Najeriya sai a kashe mutum a banza ko a je mutum ciwo kuma wanda abin ya sha نعم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Um, akwai wani dan uwa a mahaifinsa ba shi da lafiya za mu je mu duba shi yanzu insha Allah. Wala kan Babu ne nan wajen nan layin